بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا المسلمين ya roƙon Allah subhanahu wa da ya kafa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya dafa mana kurakuranmu da zunubanmu da tattawanmu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufe mana asiri dukkan da cikin duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yau 20 a watan wannan wata mai albarka na ramadana a wannan shekara ta hijiriya 1443 a gode wa Allah bisa wannan nisha Allah ubangi ya karɓa mana ya sa kuma mun dace ɓangaren tafsiri kuma muna nan a suratul isra'i da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 33 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالأهد إن الأهد كان مسكولا وأوفوا الكيد إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها نعم أنا ayoyi ci gaba ne a kan ayoyi da muka faro a jiya ababa ne da ake ɗaukacin sarki ya hana ya karanta su ya hana su a tsakanin al'umma idan al'umma suka kiyaye waɗannan dokoki guda goma ne to da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za su samu nagartacciyar rayuwa a nan duniya samu cikin lafiya da kwanciyar hankali su samu tsaro da natsuwa sannan su samu rabauta a gobe kiyama wannan abin da Allah ya haramta su ne ginshikai na rayuwa su ne ginshiƙai na zaman lafiya su ne ginshikai na ci gaban al'umma da ƙasa da tattalin ta. wannan dokoki da aka kiyaye su dokoki ne da suke tarbiyyantar da al'umma a samu al'umma nagartacciya matasa na nagartattu masu tarbiyya a jiya mun ciko guda wajen hudu su ne farko allah maɗaukacin sarki a jiya ya alakanta wani bawa cewa kar ya bauta ba kowa sai Allah wa rabuka Allah ta abudu illa iya. zato kana da kyakkyawar alaƙa da Allah mahalicci shi kaɗai kake bauta ma ba ka haɗa shi da kowa ba ka haɗa shi da komai ka kiyaye shirka. Kwanci da lafiya na farko ne zamanka don lafiyanka da halittinka ce ka zauna lafiya da Allah ba ka kusa ta Allah ba ka harzuka Allah ba ka tunzura Allah ba ka kusa tashi ballanta ya maye je maka masifa da bala'i tuka su bari na farko kenan na zaman lafiya ka zauna lafiya da Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi shirka wajibi ka hauki. da biyu Allah ce wa bil walidaini ihsanan ka zauna zaman lafiya da iyayenka ya zama so tsakaninka da su tumar kallon albarka suke sa maka suna yaba maka ba ka ɓata musu kana kyautata musu duk abin da suke kana musu ka sanya musu ciki? ba ka sanya musu cikin ciki abu shi ne ati da kurba huwal miskina bawa ɗan uwa na jini hakkinka da yan uwanka da jini wanda uba ɗaya uwa ɗaya ta haɗa ka da su ko waɗanda uba ɗaya ne ya haɗa ta da su ko waɗanda uwa ke ta haɗa ka da su wanda su ne kusa ka faɗaɗa kuma ƴaƴan bakanni da kuma menene abokan wasa sannan ka kyautata musu ka zamanto mai alkhairi a tsakanin su da miskinai da tsirrai da sadakawa duka ka kyautata musu in sai tubali na gaba shine haramta dalo cikin Park, sai daidaito wajen ciyarwa ta da aliyada ta mazulatan da uzuka wala ta kullal bakki ta kullal luman tsura idan mutum zai ciyar da ya da ya damta ya ki ciyarwa ya ki taimaka mutane ya ki taimaka ma addini kawai shi baya shiga hannun kowa ba mai amfana da kawai shi a cikin mutum ya yi irin wannan ɗan ya irin wannan damta cikin haka na in zai ciyar kuma kada ya sake ya watsar da dukkan abin da ke hannun shi dan eh, ƴaƴan shi da iyalan shi su shiga wani irin hali na barake barake na kuma roƙon jama'a ba abin da ba bayan bada daidaito da balance wajen ciyarwa da kawo jama'a aya ta shi ne haramta kisa ko da aka fara da ɗaƙen ka sai ka kashe wani ɗanka ko ka hana a haife shi ko ka hana shi zuwa duniya ko ka zubar da cikinsa ko ya zo ka kashe shi saboda menene tsoron talauci Allah ya lamun ka yace azaka shi ba na ta bane kanu Ya iyakum mu muke azurta su da kuma iyayen da kuke gani kuma ku kuke ramo ku ka aini ni ni za ku kula musu shi Allah subhanahu wataala ai ki hawa tsuntsaye a daji arziki ga su sheka an ajiye su Allah shi ke da koyinyan su kura bai kare bai taɓa ƴaƴa ba kare in zai haifi ƴaƴa wajen bakwai ne ko goma kaji in za su haifi ƴaƴa wajen goma guda wata ta haifi ƴaƴa ashirin ka taɓa ga za ta haifi ƴan tsako da kuma cire a abin tsammani cewa an da ga iya yadda cikin nan nata sai ɗan adam da ya bawa hankali ta guda ɗaya ke haifa sai ya yi wata tara a ciki da ya wata biyu ana shayar da shi kuma ya samu wata uku ko wata hudu a shekara hudu ne ma nice watan shi shida shekara ana haife shi an shayar da shi shekara biyu cikin ka ɗau ciki ko ta an samu wata shekara kuma akwai sefi shekara ta shekara ta shekara hudu a haifi ta ɗaya a za ta ashirin da kwai Kuma ɗan adam da ya ba wa hankali da tunani da tsira ya ba shi imani ya ba shi alkur'ani ya ba shi shi ne a tunanin cewa Allah ba zai iya kawa da wannan yaron kwaya ɗayan ba yana neman talauci ya yi wa a da sauran a ana su Allah ya hana wannan kai ne sai aya ta yau ana ƙarƙashin kisa kai ne ana ƙarƙashin kisan kai sai Allah ya ɗauka sarki ya ce sai Allah ya zo a ajiya ya haramta mana zuwa ko ya haramta bila don na mana alfashin da ke ciki duk mun yi bayani eh? mutum wani ya rika kwanciya da yasta wani ya rika kwanciya da matar shi bai sani ba wani ya rika kwanciya da yasta bai sani ba wani ya rika kwanciya da tubashi wani ya rika kwanciya da antinsa ne kasance babu kai da kyau ai ya ta society kai da daɗi ke ta mutunci da kai ta haddi dukkan Allah ya haramta nan da al'umma da tsaftace dangantaka da nasara na faɗi yadda idan ta duka shi ma a rasa hawaye uban waye ɗa ne uba ne kuma jika ne ya za a mai a rabon gado duk mu yi bayanin wanda Allah ya haramta yau sai Allah yake aya ta yau kenan wala ta da Allah ya haramta suka ce wala ta kudu lafiya ana ku yadda ku kashe rai a kashe rai ba gaira ba dalili a mutum ka kashe shi da mutum ka biya ka ce kashewa ne a kashe shi saboda wani al'amarin al'amari na duniya da kake so ka cimma wani buri na duniya da kake so ka cimma ran ma in ji Allah da kake kashe ba ran da Allah ya haramta kashe irin shi Allah ya haramta zuba jinin irin wannan mutumin shi ne jinin musulmi mumini masumi. wanda Allah ya kasance jininsa da ubangiji ya kare jininsa ya haramta da zubar shi ne jinin musulmi jinin mumini mai cewa la ilaha illallah rasulullah wanda kowanne ya faɗi wannan kalmar fa ma'asahu ma'ahum amwalahum a'radahum illa bi haqqi islam duk wanda ya musulunta da ilaha illa shi jinin shi jinin shi haramun jinin shi ya zama slot idan dukiyar ta haramun ne da ma mutuncinsa kuma kafiri wanda ba a zaman lafiya da shi amma ana jihadi an kasa shi dukiyarka in an jihadi ana kwaso ta a mai ganima a raba Allah ya halatta wannan a tasirin wanda ba musu ba Allah ce wa lati a tadu qatilu alladhina yuqatilunakum waɗanda suke tsangwaman ku kawai in ji Allah kada ku yi ta'addanci ku tsaya wanda bai tsaya ku baya son ta'addanci baya son wannan Allah ya haranta zubin jinin musulmi Allah ya ce wallahi gushewar duniyan nan gaba ɗayan ta da abin da ke cikin ta ya fi sauki a wajen a kan zubda jinin musulmi guda ɗaya Ya zubda jinin musulmi guda ɗaya ya karanta zubda jinin musulmi a wata ɗaushe shi a hanci mai baki ko hanci jini ya ci ba wannan an karanta shi zubda jinin ka fi mai jini an karanta musamman kuma ka san shi musulmi ne Allah ya hana kuma ka wannan an hana da an hana da da mutane an hana duk wani abu domin a cikin shi akwai zuwa da jini dole a kan musulmi da wulaƙanta shi da kuma taɓa dukiyar shi kuma maɗaukacin ƙarfi ya ce illa bil haƙƙi sai dai in wani haƙƙi ne na shari'ar Allah ta kama shi kace a bijirin nashi misali mutum da yake kisa shari'ar musulunci ta zartar masa da hukuncin kisa wannan in an kashe shi ba a yi laifi hakkin ƙasa ne ya kama shi mutumin da ya taba ya an kama shi ya yi zama gidanci ne ya taba aure da shaidu guda hudu ya ma gefe shi za a yi har ya mutu ya kama shi mutumin da an kashi ne da ke terrorize mutane yake barazana da rayukansu cikin diga ne ko mai garkuwa da mutane ne jama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yasawna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallamu aw tuqatta'a aydihim wa min khilafin aw yunfaw min al-ard ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم tsallake wanda barazana ga rayukan mutane barazana ga dukiyoyin mutane barazana ga zaman lafiyar mutane barazana ga mutuncinsu sannan suna yawo da barna da fashi da makani sakamakon waɗanda mutane idan suka kama su kala cikin yukatan a mummunan kisa in ji Allah au yusallabu ko a jikiye su yadda a samu kata ko a jikiye su ai cross-train nasu yadda ake nan ake abuka hannayen su da yadda jikin kata ko a ajiye su cross a gari jinin shi a kyanci ya har ya mutu mutane su kadani suna wuce zaman tsohon mutu ba'ad aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke kafafan su hannu su tsakani a yanke kafan dama a yanke kafan a yanke hannun hagu idan kafan aka yanke a yanke hannun dama Allah ya ce aw yunfu ko kuma a su rai da rai babu fita shine matsalolin wannan da an dace min al-ardi shine a fidda mutum daga kasan ce ku an sarakunan mu na sai su ce to sarki ya kori wani daga lardinsa a wani a kai shi can kan iyaka ta ga iyaka eh ta kore su daga lardinsa ta shi ne annafiyu to yanzu wani ba zai yiwu ba ana kai mutum kona sai ya riga ka dawowa ma sai ka zo ka tashi a gida to yanzu shi ne malamai suka ce shi ne mai menene life nan imprisonment shi ne a ɗaure mutum rai da rai A za a taɓa fito da shi ba sai da ya mutu Allah ce waɗannan abubuwan da ya lissafa wannan wani taɗe kanci eh, ne na duniya da za su fara ɗaɗɗana da taɗewa irin ta duniya walahun fi kafirat azabun azim ba mai girma ta wutar jihar tana jiransu kuma so min taɓe ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala daga hukunci waɗanda suke barazana ga rayukan mutane su hana su tsakiyar su hana su kiwo su hana su noma su hana su kasuwanci su kwanci da al'umma suke zuwa su nemi abu halal ɗin su ɓace dukiyoyinsu ɓace rayukansu keke hukuncinsu wani idan ya zo sai ya yi fyaɗe wa iyalan mutum da 'ya'yan mutum da shi kuma ya kashe shi kuma ya kan dukiya dukkan Allah ya faɗe su kai su kuma ya sauka da Qur'ani ya faɗi abin da magance da mutanen wannan illa bil haqqi kaga idan aka kama waɗanda aka kashe su wani haƙƙin Allah ne ya kama ko kuma mutum ya yi rijja Allah sallallahu alaihi wasallam man ba dinahu fa wanda ya rijja ya bar musulunci dan ku kashe shi kuma mutum ya ƙi yin sadaka bisada sadaqan a a zauna da shi a yi na nasiha ya ga ya da kwana uku wasu malamai suka ce an dole uku ma kawai idan ya je ya zai da ma ana kake shi ta ga wannan kisan hakki ne na musulunci ya kama shi amma in ba wannan ba da fidda kashe musulmi kada ya haramta jini shi ya zama koma asumi ko da kafiri ne shi ma sun yaki lokacin yaƙi wannan ne haƙƙin da ya a cikin kashe musulmi in ba shi ba haramun ne haramun ne haramun ne Allah ce wa man qutila mazluman duk wanda wani ya kashe shi ta hanyar zalunci wanda ya ci fa'adna li waliyihi sultanan kiyayen wannan mutumin waliyan wannan mutumin ɗan uwan wannan mutumin mafi tsawa wanda ya ƙarfi a wajen wannan mutumin da ke shari'ar musulunci ta ba shi sultanan tsawa shi ne zai je ya nemi haƙƙin ɗan uwansu inda aka ne a kashi. ta ga an hana mutum ya ɗauki do ya ɗauki do idan ɗa ne baban shi shine sultan wadda ana liwaliyihi kun sanya ma majikincin al'amuran wannan zalunci wanda ce mun sanya ma sultanan mun ba shi ƙarfi da dama da fawa a ce ne eh kai ne ɗan uwan wanda eh kai ne baban shi eh kai ne yayan shi eh kai ne bakan shi eh kai ne majikincin al'amuran shi. eh ga wanda ya kashe shi ne ba shi wanda ya kashe muku anguwa wanda ya kashe muku ga shi nan in ci saboda haka shari'a ta baka sultanan dama shari'a ta baka tsawa shari'a ta baka zaɓi ga ce in ka ce a yi kitafi a yi kitafi ka ce a kashe shi a shirin yanzu za a kashe da hukuncin kisa idan ka ce an yasa kisa jiya za a bayar a bada jiya. Wani kwafiya na a cikin shekun da'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsanin ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ba da zalika ذلك له عذاب أليم da haka an tashi uku ga uku ya ce ga wanda kika mai kasa ciki da kin. ko kuma a'a mun ya ka kisa rai yanzu wajen miliyan ɗari da ɗaya ko

ba ta ɗan ko Allah ya ce kaga shi ne mai zuwa ya zaɓi wani to shi kuma idan ya zaɓi cikin to fala yusrif fil qatl kada ya wuce gona da iri wajen kisa kada a wuce gona da iri ga wanda ya kisa don ba a sai a kashe wansa kawai ga wanda ya kisa don ba a same shi ba a cikin gaban shi kawai dama ba wanda yake sun ba same shi ba a cikin kanwar ko yarsa ko mahaifiyarsa alhali ba su da haƙƙi a wajen ba su da suke sun ranta kuma kashe wani nashi wanda al-islam yake gona da iri ne Allah yana shirin shi al-islam ko kuma ga wanda ya kisa Yan kwanci suka tashi da a kama wanda ya ci kan sai suka rama a kan ƴan uwansu suka kashi mutum uku a biyu a adadin ɗaya nasu ya kashi wannan islam ko kuma bayan an yi wannan abu a kona jikin shi a kona dukiyan shi kuma wannan islam ba isani ba daidaito mu ma fara Allah yake ta zirwa ziratun wata baya ɗaukar laifin wani punishment da an gane yi su cikin kwafi ina rukana mansuran ya ce lallai shi ɗin kan dole a taimaka mata abin da taimaka maka ne ya fi sai ana zartar da wani ba mai ɗaukan doka a hannun shi gwamnati ne ne an kawo da kamar eh to gwamnati ne take da iko ta yi bincike ta zama wanda ya zartar da hukunci ba a ce wani a cikin mutane da ta kama kawai gidan waɗanda suka kashe masa ɗaukar zai rama ba a yadda ba shi kai shi ya za a hukunta shi harkan jini a cikin shafi jini da dukiya na gwamnati su ne masu yin hukunci ba yadda individual su yi ba ni individual in yayi yadda ya kama wancan ba za su yi gan su karma wancan su waɗancan su yi shiri su karma wancan sai ka ji tsakanin dangi da dangi anguwa da anguwa ko al'umma da al'umma ko kabila da kabila suna yaƙi kawai irin wannan baya karewa haifi da ɗan shekaru ɗari an tsara mu kwamfiya irin abu da musulunci ya zo ya tar a jahiliya kiran da kashe ce lokacin da ya zo ya ce kullu damin duk wani jinin da da ake bi na ramakon gayya a jahiliya ta ta kadami kadami ke na tashi shau ya mutu wa awwalu damin farkon jini da ake musu bi shine damu abdulwane ne a abdullahi bin abbas a damu abbas ne Allah ya fara sauke na shi suna da ramukan gayya an taɓa musu Allah ce to na wani fara saukewa duk wani ramukan gayya da ake shi wannan yana so ya fata wannan ya fata Allah ce musulunci ya soke shi ya wuce ya zama sai a jahiliya ya fara rayuwa rayuwa a musulunci duk wata riba da wani cikin wani an soke farkon riba da soke riban ɗan na wani na soke shi da irin riban jahiliya da da aka jahiliya ya wuce yanzu a fara sabon abin da rayuwa a musulunci da sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ka'ida an ta taba kai a jira ku ko ba ci za ta shiga ba yadda wani ɗau doka ba kana wani ya sace kaya in kai ka yanke mai hannu kuka kama shi kuka kai shi lungu kuka yanke mai hannu sai an yayyanke naku ka ta sun faɗa ko muslim ba ofin sabbi domin tana hukuma ba ne a sa zartar da hukuma ko wani amfani shi a hannun ɗaiɗaikun mutane hannun hukuma. Kuma wannan aya tana mutane zuwa ga kare rayuka da yadda za a zauna lafiya a mu wanda aka yi musu ta'addanci ko kashe musu yan wasu haƙƙi in sun faɗi a kashe an kashe shi kenan an huta in sun faɗi giya an ba da giya shi kenan in sun faɗi afuwa an yi afuwa shi Ba Ka su gaba da cewa na tumara malar yatimi kada ku kuskura ku kusanci dukiyar maraya. illa da jadihi ya afinu sai dai inda niyan kyautata dukiyar ne da gyara ta da kyautata duk wanda aka mutu aka bar masa marayu duk wanda ya mutu ya bar marayu to ka kiyaye duk wani abu da marayan nan karka nuna kwaɗayin za ta kai filin su karka nuna kwaɗayin za ta kai gidan su karka nuna kwaɗayin za ka yi kaza za ka yi kaza mutum mai mutunci mai tsantseni ya guji duk wani abin da ke da alaƙa dukiyar maraya in kun dukiyar maraya ana ganin shi gonjo ne ana ganin shi ganima ce don za mu gina gida ne da abokina kamar gina cikin na kashe miliyan ɗari shi ma miliyan ɗari komai irin na gidajenmu iri ɗaya ne yauda da shi yana nan tsaraye zai iya tsaye da gidan shi miliyan ɗari da ashirin ko da shi da shiri ba kawai ni da yau bana nan zan ne a ce gidana tun karna ne na marayu ne miliyan saba'in zuwa saba'in da biyar haka aka abin da rage shi a wancan komai za su iri ɗaya ne ya sana waya sai ko a shiri ba faɗuwa aka yi wai ma aini ainihin marayu ne a rarrafe ƙananan yara ne kawai ko kusan jiki kai ya sauko shi wanda sun ta yana raye shi ya sayar miliyan ɗarin da ya gina ɗin har da ashirin a kai kawai shi yana raye ya kuma laifin na mutu kuma na ƙananan yara ne za su gada da kuma ya dace a wasu tattali sai ka kawai an zo an sai profatin mai gado kuma da shi gwanto wani yana nan kuɗin shi da sayan kayan gado ne kuma ka da shi kenan ya ji an yi mutuwa an je an buga da kayan su kawai an karayo da shi kawai Allah ya ce kada wani ya kuskura ya taɓa dukiyar maraya illa billati hiya sai dai kashi ko ne don kai menene a kashi ka tsara ka yi musu kasuwanci kai investment yadda za su samu kan farkon suratul nisa'i Allah ya ɗaukaki yana ta menene yana cewa a kuma da ya taɓa zulman a inda ya kuluna cikin hukunihim tsara wata yin kan farko ne Allah cikin sarki ce kafu alaihi yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida mutum ya shigo da dukiyan baraya ya rike wala ta akuruha israfan wa bidaran an yakaru ma kana ghaniyan an yastafi ma kana faqiran bil ma'ruf fa idza fa'atu ilayhim amwalahum wa ashidu alayhim billahi asiba aka kuma dukiyan baraya amana in ji Allah idan ka tana da wadata ko ka ya ce da kanka daga dukiyar marayan kawai ka rika investi maka ka rika biya maka kuɗi makaranta da komai na shi da naka suka ya na wadata ka ba kai ka ce komai a masa daga nashi ba da kai tana da wadata kada kai daga nashi kawai wanda kuma bai da nashi bai da dukiyar marayan ne kawai yake jujjuyawa dama shi talaka ne bai da komai yana hidima da juya dukiyar maraya zai je lagos zai je zai je zai shi zai je kano zai juya zai tsara da sayar to Allah ya ce to ba maka wani percentage da cikin riban da ake samu na dukiyar maraya a cikin ne ne wahala da tsawainiyar jujjuya dukiyar da komai sai wannan dukiyar suke juyawa to gashi juya marayan nan duk da aka samu kana da ta cikin riban fifty percent kuma shi za a rika maraya shi ma ana tafiya masa kuɗi kaga fifty percent tsakanin uwar kuɗin da maraya zai gina ya samu wata suha israfan wa bidaran in ya karu kan kirki dukiyar maraya da albaranci kafin ya girma ya kai shekaru goma an cinye kuɗin, kula da kan ayyuka Allah ya ce yanda za mu amince dukiyar maraya ta buga a shiddahu sai ran da ya girma ya balaga ya zama da koma gidanci kansa haka shi zai iya rike kansa zai iya aure Allah a bashi a wannan lokacin a cikin farkon suratul ne sai Allah ce bakalul yatama ta idza balagu nikaha in anastum minhum rushdan adfa'u ilaihim amalahum idan maraya ya ji idan za ku tashi dukiyarsa in ji Allah dan ba shi wani abu ɗan kansa ga wannan kaɗai kasuwanci mu kuɗi dan fara gwada hankalinsa in ka ba shi kan dubu ɗari biyar kaga cikin shekara kawai dukiya ta da kuma miliyan biyu ya iya sarrafa ya iya kutse da shige da miliyan da yanzu za a juna fisi ya zama naira naira ta zama dubu to ka gwada hankalin wannan da ka ka shaidu da suka shaida lokacin da aka baka dukiyan da dokumen da takardun da za ka rusa yawan dukiyan ka ce ya jama'a ku da zan miƙa ma wani yau dukiyan sa tashi bayan da aka bani da bayan da aka jula bayan da aka kashe da abin da ya rage zaman to shaiduna a miƙa masa kuma na jarraba shi na ga ya iya juya a dukiya amma idan aka ga wawa ne irin wawayen nan dubu biyar cikin wata uku ya ina su ce wallah abokin ne to dan bashi da dan shi wajen yi waya wata ta su yace wallahi wai karamar bai sa dubu ɗari da hamsin ai karamar ne ai kuma mai kasa sai ya ɗauko maka wata irin rinki ne mai sanin kai dubu ɗari biyu ka ba shi wani abu kada ina ka ba shi kada ina Allah to na ka ne ka rufe duki wanda ya balaga kuma sai ka haje masa duk bukatar da shi sai zo ya sami ka kawai assalamu alaikum a ruwan da muna so mu yi cikin ne a gidanmu duka kuma su yi cikin da nama da shinkafa da kare ciki da za a turo ma eh shi kenan saboda yin duka sun ci a biya kuɗi za a biya pocket money ka ba shi dubu biyar ko goma wani in ka ba shi lalace da za a dawo Allah shi sai a riƙe mai a riƙa masa kawai bai iya sarrafa dukiyan shi ba an gane ku auku bil ahadi ku riƙa cikin alkawarin da duk suka ɗauka akwai akwai mutum da ɗauka kan shi da Allah ya cika da Allah na alƙawari ba ta ta sahi wuce ji da na yi alƙawari zan yi sadaka da kaza zan gina masallaci kaza ya Allah zai yi na ci karata a shirin ya Allah zai azumi goma da dubu fa yawa an ta dubu yawa ina fata an kare ko sai ya dauki wani zai iya zai iya Allah na yi alkawari in sha Allah zan ɗauki nauyin ɗalibai kaza da kware a wajen kimiyya da sayi na yi alƙawarin alkawarin da Allah ne ka cika shi Alƙawarin da kake wa mutane shi ka cika dole in sha Allah zan baka kaza dole zan baka kaza dole in sha Allah zan buɗe maka shago bana in sha Allah zan ba ka jari duk wani alkawari da ka ɗauka sa'un tsakanin ka da mahalicci ne ko kuma tsakanin ka da mutane ne irin ka ya suka alkawura wa auku hadi ahadi yana mas'ulan alkawari abun tambaya ne gobe kiyama a gaban Allah sai an tambaye ka sai an tambaye ka inji Allah yana daga cikin kamun munafiki in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai yawa mutane alkawari ne tana takawa ayatul munafiki alama ne na munafiki a rika cikin da tsawura duk wani alkawari na sharri mugun alkawari mutum ya cika jiman Allah ta sama an gane Karan da za ka yi gara ka yi karkara misali motar da ya tan kullum ka kuma karkara Allah ba mu mota wata mu jinan za ka ga an gumba jinan wannan ya kai ka samu an wanda an goza ma mota ta karance wallahi bidin sake ba da karin mota ta ba kana wajen kai ɗaya dare aka zo na kuciya wani wallahi wancan shi ta haihu sun ya fara kowa. kuciya makale tana zub da jini jini ya kare ka labai baita ya kuma ta asibiti suka ce na ranci da Allah dama ko ba da mota ba annabi ce ko wannan alkhairin kai ta in ya fi ta motar ka ba da motar ka yi kafaran wannan rantsuwa duk wanda ya yi rantsuwa a kan alheri ba da yin shi din shi ya fi alheri ya yi alheri ya yi fara wannan rantsuwa au ku bi ahadi min al ahada ana mutunan. sai Allah ce wa au ku kaina ba kitu sai ta cika mutane mudo in suka zo au duk wani mai auna da abu in ji Allah na hana su koyi tantarin mudu kawai mudu moka mudu rage shi ko kuma lita na mai da masu auna mai tsawaye ko masu da kawai ba tanki wanda suke abu da ɗauki mai da abu kaza rubuta lita ta ne Kawai su su sayar a titi su sayar wa ɗan burutu ba manyan motoci da ma hekta suna shiga geto sako sako suna lantsewa a wani lungu da dare ta zuwa da biyar ana sayar musu ana zubawa ana zuba ana cikawa sai ga mutu ya da yaji je an sauke an sauke litar an tsora litar an yi kaza shi kuma manajan ya zo sai ya rage wannan abin na jijjika har ne kuma ya shiga har na ruwa na kawai mana Allah ɓangaren nefa a ya taimakon da Allah ne ta an gane ko duk wani abu na auni da kai ka rage mutum a tsar mai da fili a ce kudar da a samu ba haka ba ne a ce fiki ba kudar da 90 ne ta irin wannan Allah ya hana a kai da komai cikakke kan mudu aka halakar da mutanen shu'aibu annabi shu'aibu kan kawai mudu kawai da tabarin ma'auni kel aka halakar da al'umman annabi shu'aibu gaba daya kan moko da mudu ne jama'a da su ta an gani ko mutum ya yi hakara kailun lil kafir kaga sura gaba da Allah ya saukar da kawai mudu shi ne aikin jama'a shi ne aikin mutanenmu aikin mutane, ko da ta kada ya sai kai ka kun da a wannan yara an koya musu tun a gida an koya musu tun a gida ba uban ya rufe mana asiri wa auku gaila allati tusiku mudu da kiltu idan aku auna wa mutane wazinu abu ne wanda da take a kan seli ku auna cikin istasil mutane da sel wanda ke daidai mai bada menene tsawon daidai wani game ne two gram ko kaza da auna daidai da warware shi tana sa'a kawai nuna haka ya je three hairun zalika khairun wallahi yin waɗannan abubuwa hannuwa da gare su kan yake shi ne muku alheri a rayuwar ku duniya da ta gobe kiyama zai ahadu tawiyan shi ne mafi kyawun makon a gobe kiyama haka ba suka ce wala taqul ma laysa laka bihi ilmun daina tsoma baki a kan abin da ba ka da ilimi a kansa abu da ba fiskin ka bane ba bangaren ka bane ba fayin ka bane ba ka san komai da kai ba ka san komai Allah shi ba hana ba ka da ilimi a kai ba ka da sani a kai ba ka san hakikaniya abin yake ba ka daina tsoma baki in ji Allah arci shi ke kai mutum wuta kan sabbin da su nari ala wujuhihim fi riwayatin ala manaqihim illa hasaidu alsinati saboda da mutane cikin wuta da in kan da irin jirgin da arci sai ka ci da kawai ka yi komen ka yi zagi ka yi komen ka yi zagi wani barawo ne wani kaza ne wani kaza kuma cikin abu ya faru abin da ka san da shi kar yi magana da kai in ji Allah sannan ilimin da ba fil din ta bane shi ka kar kai magana a kai Allah ya yi shi ya ce kalu ala zikri da abin da ka sani da ta bai ma abota fanni bai ma abota fanni yanzu ita tana iya zuwa da shi bala eh ramadana din nan idan ya zo mana Zan iya shiga kaya da za ka hana ni al'ada mai sai saboda in samu yin azumi na cikakke ba tare da na yi al'ada ba zan san in rama azumin nan ana zan iya shan wata kwaya in ji aiki haji har in ga maji na jini bai zo mai hana ni wani abu ko zuwa kala malamin addini yana da iko da shi eh bai ya can ki tambayi likita in likita ce ba cutarwa ba matsala akwai maganin kuma ya dace da jininki malami sai ya ci miki na'am na ba aka bayan menene kenan wawa da wani likita da muka cikin ciki a corona lokacin corona likita ne ya zauna da zauna a ga illa ga illa wannan cutar ga illar mun auna mun gano ta ɓangaren mu ne fil mu ne da cutar da yanda za ta yadu tana kisa tana kisa Da ga yanda za a yi ga yanda za a rage ta ba da tsara shi ne suna yi da za su mutu da za su cuta lalace duk abin da zai zaman to cuta ne ga al'umma ta da yi shi bi an zarara yuzal la barara, la zihar kuma da suka ce therefore wani likita kada a yi wannan abu ko ya kwanci shi shi sai da ya saurari fatawar likita kana mala ya ce to kada a yi cutar kuma Allah ya haramta shi shi kuma gwamnati ya yi tafi a kan doka yayin da likitan ana yanzu abun ya fadanye ana iya ko ana ya halatta a dawo kaza shine kowa da cikin shi kowa da fiye yanzu wala ce eh ya halatta ki je ki sha jini ya tsinkewa mace ya kare Ba ya ce ka je ba da yin malam ne dole a nemi malam dole a nemi malam ka ka kai ka ka sha wannan magani bangaren ka ka karanta ka san wani irin magani ne ga shi ga shi ga shi dole ya shiga dole ne kawai Ta bangaren shi bane in an zo ka shiga a bakin da ka tambayi likita kan a tambayi wani kan a tambayi kowa ka bashi da kirkin shi kamar Allah ya ce inna sam'a ta gaji wal basara da gani wal fu'ad da zuciya da take da deciding abu da ta hararo abu kullu ula'ika kana anhu mas'ulan Allah zai tambayi mutum game da su gobe kiyama na karshe Allah ya ta tambayi arzi arahan kada ka yadda yawo a tsoron ƙasa ka ce kana kinkaho kana nuna wani girman kai kana tako ɗai ɗai bai tai wane ne ɗan wane ne kana tako ɗai ɗai alaƙi ina kanan tafi da duk kake wani tako ba za ka iya huda ba sai kuma na cikin ta kuma ba za ta iya ba sai a je da kai da kai Allah shi an tsawon ka ba zai zuwa duwatsu ba kuma eh, tsawon ka ba bai zarci su ba yana tafiya haka ya ɗaga ɗaya kafa ya saukar da ɗaya a wata tsiya bayan kasa tana tafiya Wanda ce kullu zalika duk waɗannan abubuwan da lissafin muku in ji Allah kana uhu makruhan inda rabbika wato duk mai aikata waɗannan abubuwan yana aikata abubuwa na haramun ne a wajen ubangijin kisan kai shin haramun ne ko ta ruhi zina haramun ne ko ta ruhi da ayan sai Allah ya ci ruhan a nuna maka a dukkan da suke malamai su cikin ruhi bane maka ruhi sa'i haramun ana kiran haramun da maka ruhi abun kyama an kane ko da ubangiji ya rufa mana asiri abin da ya samu a yanzu kenan za mu zo mu fice kalmomi guda biyu na rufi ba da ubangiji ya ya ba mu sa'a mun sa'a alama in an zo baki in ba ni ne ku nuna wajen اللهم آمين إيه. ها؟ Allah ya gafarta malam wata baiwar Allah ta ba da dubu biyar a sanya asusun marayu suna a hannun malam Yusuf bawan Allah ya ba da dubu biyu a sanya shi a cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya ya biya masa bukatunsa kuma ya yaye mana matsalolin tsaro a wannan Allahumma amin wannan shine sakon yau sai kalmomi guda biyu na rufe tasirinmu na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ta yi dubu da dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kuma muna gode wa Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai mai iko da kura wanda ya tsawaita rayuwarmu ya ba mu lafiya ya ba mu iko domin wannan wata mai albarka da kuma jinkanka gwargwado gwargwado muna gode wa Allah subhanahu wata'ala a bisa wannan ni'ima wanda za ta misaltuwa wanda babu wata ni'ima da ta kai kyau. muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah mun gode da Ubangiji mun gode. Ko a ina nisa jinjinawa da girmamawa da addu'an farkon alkhairi ga kwamitin wannan matsalaci. Wanda a shirye-shiryensu da tsarinsu yadda za a yi sallolin nan a zauna a yi tafsiri cikin jin daɗi da aminci ba da kulawa kwarai da gaske a da sai guda biyu a cikin a sun guda biyu sun san irin yanayi na wuta yadda ba su ciki sun san kuma yadda gas da baƙin mai yake tsada amma duk da haka ne ba a taɓa binci ɗaya bayan an ɗauki wuta ba tare da an tara su ba kuɗin duka juhudin su ne aka ta musu da alkhairi duk lokacin da ramadan ya zo an kara fenti to sai an yi mabukaci fenti an yi wurare fenti an yi sabis duk waɗannan ac da na'ura duk wata kamfa da ba ta yi duk wani gudob da ba ya yi kan ya shi waje. Ina ɓangaren tsaron dukiyar jama'a da su dai an hizba ga security masallaci a wanda ba su da uniform duka suna da wasu ciki wanda yan kilomita uku da za su kan da ke faruwa a wannan area suna communicating kuma jami'an tsaro security suna cikin ruwan sama da aka yi jiya suna ciki duk ruwan sama da ya sauka suna daga nan har jirgin har hanyar tasu har kona har can kan road duka motoci ne da kasuwa lahi ba wanda ya kawo kara ce an ɗauke mashin ko keke duk waya da wani ya manta a wajen alwala ko gina shi da kanta a sanar an sanar shi da hakki muna gode wa Allah su kuma wanda ba wa mu bane ba wa mu bane tawfiki ne na Allah Allah ubin ya saka wa wannan kwamiti na wannan masallaci da alkhairi a haka shi ciyarwa ana yi duk da su da su domin an manna account yin iskar na ci da akalla mutum ɗari uku zuwa hudu idan aka wannan tsari irin na wani bikin da ubangiji da alkhairi ba kuma da da kin kamara ba ga sunan su ma ana ba da gudunma ana yaɗa abin da muke yi amma da ba nasihar da zan yi ita ce Alhamdulillah don wannan watan azumi yau kwanan mu ashirin da takwas a cikin shi kusan shi da ashirin da takwas wata ya zo ƙarshe gwargwado da an kusanci Allah subhanahu ta kala an ne sanci shi an ne sanci munanan ayyuka an karayo da zuciya an yi tawalu'u an kusanci Allah subhanahu ta ta'ala an zo sallolin dare an su daga kyan ce ba da wasu su waɗansu da wurare daban ake saboda a zo a samu rabo yadda muka tsoraci Allah su kana wata a wannan da muka tsoraci Allah muka ne sanci shi'an muka ne sanci masha'a muka ne sarki abubuwan da ba su da kyau mu tsaya kusa awa uku ana tsaya bayan tarawi a zo a tsaya ta hajji awa biyu ana kallolin nan kowa ba wanda aka ci don neman yarda kula kawai yake samu mutane kuma ku kuta da babu kusa samun nasara da mota a kiyama don girman Allah muna nasiha Allah da aka kurace shi a wannan kasan shine Allah da zai kama na Shawwal shine Allah Zulqa'ada shine Allah Zulhijja shine Allah haram da Safar da Rabi'u da Rabi'u da Kula da Saniya da Rajab da da Ramadan zamanto Allah na ba tsoron shi a kowane lokaci zaman to abubuwan da aka amfana da su a Ramadana za su karfafe mu ne mu gina rayuwar a haka ba wai mu tsoraci Allah a Ramadana mu tsoraci bayan Ramadana ba ba wai mu yi sata a Ramadana mai kyau Ramadana na wuce mu warware wannan sata mu zubar da ita ba mu tsoron Allah Allah shi ne ubangiji dukkan sauran watannin kamar yadda muka tsorace shi a wannan watan tsarace shi a sauran watanni a cikin cikin abin da muka samu da darussa na salloli idan wanda suka zai tsaya a gaban a awa biyu a zo a yi tarawihi awa ɗaya ina jin kar minti talatin da gagare ta a rayuwar ta shi tsaya a gaban Allah a dore minti talatin ka rika zaɓen wani yanki na dare karfe ɗaya karfe biyu karfe uku can da rabi alal akalla ka yi kuɗin kasuwar alal akalla ko da raka'a kurhutu ne a rayuwarka kada ka yaddi jiran ka ya ci ba tare da ka ba wa Allah wajen su raka'o'i na rayuwanka ba mu daure minti ta talatin ku rika yin shi a rayuwarmu wanda ya awa uku ba zai ba zai rowan minti talatin ba duka tsayawa tsarin nan da muke haɗu muke karanta muke jin jawabin shi mutumin da bai iya karanta shi ba sai yanzu an toba su kalubale a zuciya da iya koyan da ake karanta shi da zuci alkur'anin nan ku rika bitan waɗannan ayoyin koye shi wannan ne shirya ne mai mu'minina mumunai da da masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anin nan namu ne mu da mu an samu musulmi ba wanda zai karanta mana shi sai mu ba wanda zai karanta mana shari'a sai mu babu wanda ya karanto masa jagora sai mu da muka yi imani da su ne baya kara wa kafiri da azalimi ko da sai a kara ويزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا shi shirya ne a gare mu a su waɗansu kan yana da dalilin kara fasarewan da ke aiki su fara ta ala mu tsorace shi sannan mu zaman to masu nasiha a tsakaninmu zanto masu girma juna duk wanda ya girme a da girma shi a mutunta shi ka daraja shi kuma duk wanda ya girma ka tausaya maka a matsayin ɗinka ne allam yarham yi la ya'rif haqqa na fahimta laysa minna to Allah ta tare wanda bai san mutunci ba da shi ba sannan shi kuma na samun kai tausaya wa ne yadda ki ba kwa tare da ni ba kwa tare da ni idan ka yi a aljanna ba kwa tare da ni idan ka yi a addinin musulunci ba kwa tare da ni ka yi a aqida ba kwa tare da ni da ila a sunna sunna ta ba kwa tare da ni da kake girma mana da ya tausaya wa naka shi ne tsarin addinin musulunci zaman masu karna idan suka ganta akalla da baki zan masu umarni da kyakkyawan aiki abu na kuma akwai abubuwa da suke gudana a yanzu ni kullum idan ana magana tsakanin shugabanni da mabiya ni na fi son kurrika a kan laifin mabiyan su ma kadan kansu domin kullum na sha wannan kullum gari ana nuna masa ne ana sanya masa kwakwansa ba ne kawai za a tsaida a gobe kiyama a gaban Allah cire masa haƙoƙin gabiyansa zaro roma waɗanda ya shugabanta haƙoƙinsa da gare shi a wasu ba tunani su ma za a tsaida su a cire haƙƙin shugaban daga wajensu duk shugaba yana da haƙƙi a wuyan mabiyansa mabiyan suna suna da haƙƙi a wuyan shugaba amma kullum idan aka zauna da na ƙasa a rika nuna musu shugaba ne kawai Allah zai aida amma shi ba za a aida shi da ake da haƙƙi Jirgin za ta yi samu yawa kuma adalci. Wani an gaba ɗaya ba mu da wuta. tsakani da Allah cikin ne ya dace da wuta am ba wannan ne haƙƙin shi ba ya kama da wuta ya da bal waya ya kawo wayoyi ba transformer aka sa ko ina ana amfana da wuta ta fi a wajen kai jikama to sai mu na wanda ya zo ya sake transformer wannan ya nade waya wanda ya sace wani fiye a can wanda ya ce fiye don girman zatin Allah shi sai a bashi a gobe kyama da shi da shugaba ya cuci da kuma wannan wajen to sai shi ya tafi a duniya lahira a kan Allah shugaba ne kawai macuci dan angon gaba ɗaya muna kawai da rashin ruwan sha ba ya ce ya kama ruwa ya zo ya tona bohol aka kona bohol aka kona bohol aka kona bohol aka sa injin nan da ruwa aka sa tanki aka sa farel na kola don zatin Allah ya fita a wajen Allah ko bai fita ba cikin mu ɗan abuwar gaba ɗaya ko waɗansu masu ne suka je suka kwance fannin suka sace suka tsayar waɗansu suka je suka tona suka taro wannan ma ta bin abin inji wanda yake dawo ruwan aka je aka neme su jami'an abubuwa suka galabai cewa an da zai kama kuma juna gaskiya kai sai shi ya tafi a alahira fi dan shi sunan shi talaka dan shi sunan shi talaka ya sa mutane ka kulumi da cire igiyoyin nefa ya sace transformer a sace wancan a kunce wannan sace a bar mutane a cikin zulumi sannan a ce wai shi zai tafi free ya sa kuma mu lallaba mu sace sannan kuma da zo a kai da shi a ce sai shugaba mun kama ka da laifi ba ka wuta ba yanzu ka ka wuta mun kama ka da laifi an sace panel an sace transformer din kawai duk a tsorawa. Mara bakwai zallamin lil'ajid wallahi an ba azzalimin bayin sa bane bayin sa galiban idan aka zauna sai ka ji kururuwa akan shugabanni ne shugabanni ne shugabanni su su yi kalmai ka dawo su ma a nuna ka sa mutane a jilimi ka shi panin an rasa ruwa ka shi injin an galabaitar da jama'a kai ka shi transformer an galabaitar da jama'a an kawo taki gashi nan mun je mun kafa so mun sace mun je mun sayar manoma ba su samu ba to kullum idan mutum yana taka nashi na wani yake hamba ba zai taɓa samun nasara kullum ka yi tunanin iya za ka yi ka kuɗa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya misali Allah ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin Allah baya halakar da al'umma hanyar zalunci ba musulun matukan mutanen ƙasan suna gyara kuma da kuwa ake majority mutane suna gyara a je kasuwa a cikin ya hada da mutane a nan shaɗi kawai mudu ana yi duk muke yi a kasuwa mu moka mudu a cikin wailulil mutafi yana kan mu mu moka Mu ne a kan daidai yana karanta tayoyin amma sai mu wai mu ku ne ni suna na talaka ne lafis ne in na aikata abu ne na ku a wajen al'umma da nabi shu'aibu kai aka halaka mutanen annabi lut mun karanta a nan ne ba aka halakar da su liwa'i liwa'i shugaba ne yake ko su annabi lut wani iri ya ɗan su da bai yi ba har suka kai su karfin shi suwa suke yi a yi ya ce da suna bukurana da suna fi dadi ku bunka tattauna sabila har kashi suna yi da da annabi lut annabi lut ya ce kuna karna duk inda kuka kauna wuraren tarurrukan ku barna kuna liwa'i da kaza ƴan uwanku sannan kuna fashi. da Allah ya zuwa ya haɗa Su ne a wata aya Allah madaukakin sarki ce وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أنا أبيك أهل كنت الأمة من صنصر الأمة ينا cikin أرائي annabi yana da cikin abinda abu da kariya da wannan al'umma bayan ya rasu da sai Allah ya shi da al'umma da ya suna yawan istighfari da kuma zuwa ga Allah jama'an aka ce su yi su zauna lafiya ko wani mutum guda ɗaya a ce shugabanni ne kawai su nawa duka kuce talatin sun da suke abu miliyoyin da suka istifari suna ne san da ya hana jama'an da zai same su ni ba zan tare hanya ba na san haramun ne ba zan tare ka ba na san haramun ne ba zan cuci ka ba ba na san haramun ne in bai sai da dawa ne ba za ta mofa da mudu ya san haramun ne idan mutum miliyan ɗari biyu da suka gyara ni ɗari ne kawai su ne masu karna don girman Allah abu abin da zai samu al'umma a cikin ko galiban kwaji ma kan gaban aidihim suna da kake gari mutane ne ke jawo ta mutum zai na tsaye a koye a sirrance ya ji ta Allah Allah shi ma ya kama shi haka ya yana wani a ina son wannan tunanin mu cire shi nan da bala'in ta menene duk lokacin da aka tabbace a rika gani da kai ake yi aka ce wayo Allah suwa ne shi ba uku a aka ce ni ake yi shi ne sa da kuka kullum kana ganin ka innocent pure and clean ba ta da komai wannan kuskure ne halaka ya goyon bayan malamin da idan ya fara shugabanni da sama ya fara ya gangaro ya ilai kuka da nan su ma kamar ya amal da sa da rashin khairan ya rahu wanda ya aiki da aiki alkhairi daidai da bayan sura da gan shi ta yadda za ka ga wannan amma da ya sa kamar ya amal da sa da rashin ya rahu shi ba ka ganin hankali wallahi kada mu yadda da zama su dalilin wannan a duk da waɗansu magunguna sai da magani magani magani gwamnati ta kawo ta jibbi gwamnati ta ma'aikata sun sake sun je sun sayar a kemis sai su tafi firi a ce ba ya kiyama a aka dorawa wanda aka damka amana ya ɗauki motocin kwanci an kasa motocin motar motocin wani ya saka la ya ɗauki ta ya tafi ke ana mai harka da ita ya ajiye ta amma kullum ka riƙa duba inda za ka kuɓuta gobe kiyama a wajen Allah Allah ta ne ya so ka za ka ci don wani ya yi ne na yi na yi ba za ka kuɓuta a gobe kiyama ba ba ka kuɓuta ba. Dun girman zatin Allah shugabanni su yi adalci su sauka nauyi su sauka yaki su yi abin da ya fita su tsira a gobe kiyama su yi adalci su samu rabauta a gobe kiyama su yi kuskure su yi zalunci sai su da samu mabiya su ma kowa ya ba da nashi haƙƙi abu wanda zai je yana alƙalimi ana ya bashi la ta zir waziratun wizar ukra la ta ruwa waziratun wizar ukra zaman to wannan yana yana kokarin mu wata ɗaya za a yi ta abin nan za a yi ta zagi za a yi ta zagi da ana kallon sanin duk shugabanci ya yi bayan su bayana da hali na kuma yana ganin adalci ba ɗan adam da zai rayu a duniya ya ga abin da yake so na haƙƙin shi kuma a ko kai ne da iyali ko kai ne da ƴaƴanka ko kai ne a gaban iyayenka za ka gani ba wanda za ka yi aiki ɗaya ba ka gudu goma sai Allah kuma ma ya mai da shi ɗari bakwai sai Allah ɗari bakwai sai ya rika minnin kasu zuwa ninki da shi sai Allah ka nemi Allah kawai ka duka ko kan ka duka yanzu aka yi screen ka zauna da kai kai ka yadda cewa akwai ta inda kake cutar ƴaƴanka ka musu haƙƙi ba ka ba iyali na haƙƙi ba ka ba makwabcin ka wani haƙƙi ko kai aka zauna da kai duk duk su haƙƙi waɗanda suke surrounding ɗinka kowa haƙƙi a yi bisa da ita ba haƙƙi babu ya sa muke yawaita istighfari ya sa muke yawaita tuba ya sa muke yawaita aikata alheri duk irin wani abubuwan mu samu abinci ma in wani ya zo ba mu ba shi ba a kuma akwai abin da za ka biya shi da shi mu zama to mu zama to masu adalci masu adalci ba za ka ci da wayan nefa ka bar mutane a cikin wahala da zulumi je ka naɗe ka tsayar kai a wajen Allah kuma wanda ya sa kuma shi ya kama da laifin ka ya ba zai yiwu ba wannan ba kan kai gani gane wannan Allah ubangiji kare mu ya kare mu abu da ya ɗan kwana musulmi da shi shine da da suke zuwa din nan yana bana baki zuwa bayan an gama zaɓen mutane amma bana baki zuwa bayan mun koma sabuwar gwamnati hannun waɗansu mutane daban wataƙila wanda muka sani ko wataƙila wanda ba mu sani ba ko wataƙila wanda suka taɓa riƙewa wataƙila wanda ba su taɓa riƙewa ba wannan ilimin su hannun Allah suna wajen Allah ba kuma Allah ya jarrabe mu da rashin tsaro Allah ya jarrabe mu da kashe a ƙauyuka da birane Allah ya jarrabe mu da ƴan garkuwa Allah ya jarrabe mu ya jarrabe mu ya jarrabe mu kuma mu yadda mu fusata sakamakon waɗannan abubuwan makiyin mu ya samu daman ya shiga tsakanin mu da penetration ce mu fusata a cikin fusata ba mu yi ba a mana adalci ba ba abin da aka tsina na ba abin da yi ba yi zaɓe ba wallahi maki dama zai tura irin waɗannan abubuwa wani ana karanta mutum a san point of weakness shi ɓangaren lagonka lagonka idan aka gano ka sai an kashi da wani sai mai fushi ne zai fuskata su zai harzuka su ake cewa mu na kankara ko mutum goma ne su kai zai karewa suka yi da na su ci to a kirki da sa dan dora na ku goma a ce sun ci wanda suka fito da shi ya ci Wannan ya ka fadin dai kuma da haka sai mu yadda wannan abun da zama ko dalilin da ya sa wai ba za mu fito kan mu da mu inda muke magana din nan wallahi abin inda muke magana din nan ni kai na victim ne a ran da na rasa mutum bakwai Kalan Jos. Baya sun Kalan Jos ya fara 2001 yau shekara ashirin da ɗaya. Ana yi. Kowa ɗaya mutum bakwai na rasa. Mahaifi, hawa, ɗan biyu, wata, kaka, abokin wasa, mutum bakwai. Ana ɗaya. kuma wanda aka sani ake zaune da su su zo su ci abinci a gida a yi kawai wula shekara ashirin da ɗaya ana fafata ba ya san kafin ma duka wani boko haram da gida da mai yanda duka an san yadda ake fafata amma ba a taɓa barin wajen da izinin Allah an tura dabbobi miliyoyi amma kullum yadda muke fita mu hakurantar da mutane hakurantar da mutane a hakurantar da mutane a hakurantar da mutane mai ɗari a ɗauki juya ba ma wannan da aka ture nashi a yi ko dubu da ba ma wannan a ba ma wannan yanzu wani ya samu wannan ɗan kaɗan da aka bar a cikin a cikin wani ya samu kuma da jiki suka tura mai a musu albarka kuma ana zaune a wajen ko ana ibada ɗaliban a abu ba a jin su na so kamar ɗan ba a jin saboda haka wannan bai sa aka fusata a cikin ba a cikin ba mutanen da juguri lokacin da za a zaɓe aka ci za a kashe da mabuɗi da ya fito zaɓe an zaɓe zaɓe ɗai ka ci ko zakana zaɓen suka ko da katin a wannan katin Allah ta musu zulum a samu alheri ba ko wannan da mu mun ci an saka shi mu an kaura da jama'a an saka ka ba mu mu fito ba ka zulum da wannan katin da shi Allah ya kaddara mana zamani da yake shugaba da shi ake koran wanda ba ka so da shi ake sa wanda kake so ko ka yi ko ba ka yi ka, duka ne inda ka yi duka ne ka gana ka ya ɓaci ma ya fi a ce ma ba yi ba ba yi ba ana ha ba ha ta da kuma ba da barazanan da ta shi suka fita suka yi layi suka yi zaɓen ya abu ya ta musu jarumi jajirtacce mai amana mai tsoron Allah wanda ya tsaye da rayuwarsa da ranka a kan al'ummarsa yau ya mai da dukkan al'ummar da ruban da duk da dogara a zama da ai kusa haka zai samu mu ma platon ana wannan bala'in da kakakin kakakin suka ci musulmi kwaye ya dai kuma aka ci kowa ya zaɓi kwaye ci ya ci da zona shi ya dawo da lon suka sha abu bai zawo ɗari bisa ɗari ba amma a cikin an samu kashi casa'in da zuwa sun samu jami'in su da aka hana su da kamanin zona shi abubuwa sun gasu sun gyaru gurgudu kasar dalilin ne sakin hanyar kafin waɗanda suka zaɓulo wanda ya musu kuma ina ya fito shi dai inda shi suke so ya ga alfalun shi kada mu yadda mu arewa saboda waɗannan abubuwan da suke shirya aka kiɓa domin mu kada mu yadda mu mika kai mu ka mika kai mu da mu isra'ila mu yi tunani fa ƴaƴan mu suna rarrafe yanzu ta da ba ta haihu ba mu irin rayuwa muke tunanin yaran na hannuwa muke kusa da hau. duk dan da ake kan at least yana yi wa a kanta musulmi da wanda ba musulmi a rayu a duniya da ba ɗayan su ba a taɓa ba ba ko ma menene kawai saboda haka laifar wannan ya fata mu mu fita da mu fita zaɓen nan ruruwan waɗansu da in sun zauna da mutane suna discouraging kan a fito ba dabara bara ba da hikima ba ne tashin nan da kuke gani shi ne zai haka irin nau'in mutum za ka ba da amanan kanka amanan iyalanka da ƴaƴanka da karatunka da iliminka da lafiyarka da asibiti da tsaronka amana ce wanda za ka yi ka ce ba shi na ba ka wannan ne zan kwanta kaf a ƙarƙashin yi bacci dole mai hankali ka sai ya sani future ɗinka da rayuwa da ba ɗaya zai ka ɗauko ka zaka wani dole ka duba wa za ka yanka wata kila ka ɗauki eh, ranka ya ta bar wa ƴaƴanka da jikokinka zai riƙe amanan su domin kai ka musu zamin tun kuma da haka wallahi wallahi mu yi haƙƙi Ina nasu da sabbi Allah ta nasara tana tare da haƙuri mai haƙuri bai ci nasara ba bai riƙe haƙuri bai nasara ba mu rika hakuri da juna kinke mu yi nasiha kula duk wata gaba wanda qur'ani ya haɗa mu Alkita ta haɗa mu ya haɗa mu Allah mu ya haɗa mu kan ramadan in ba ya haɗa mu tare mu kuma tare mu shan ruwa abubuwan da Allah ya kinki kada ku yadda wani tsari na yahudu da tsare ya zuwa tsakanin tsakanin mu yana raba tsakanin mu ba na ba da mutunci juna da ma juna wani har da na'izin wani baya zuwa wai saboda bambancin siyasa bambancin faki iza ne na mutu jiki? da yake ba a ka gudu kiyama in musulmi ne a wuyan musulmi iya rasu kaji da na'izin shi idan ka ta ka ji ka ji shi haƙƙi ne da za a tambaye ka gobe kiyama kun tuni ya yi bayani shi wani da kuma da ne zai so ya cikin tsakanin mu da rarraba tsakanin bayan aka ya shi su ne akwai nasihuna wannan challenges kalubale da ta ya rashin da da shiga da izinin Allah wallahi wallahi da izinin Allah da ake yin ruwan sama a ɗauki ruwa ko ɗan ibo Allah zai yaye mana mu kyauta da zato ga Allah mu yadda da addu'o'in da muke kira Allah ya karɓi mu yadda da su ya dai mu jira yaushe ne ana yana hannun Allah kada mu yadda ɗaya da tsammani kuma in sha Allah musulunci mu zai ɗaukaka in sha Allah arewa mu za ta in sha Allah za mu za su taru, in sha Allah za mu ci nasara a nan duniya da izinin Allah mu ci nasara a mutum kiyama kada mu yadda mu ɗaya da tsammani Allah ya ba mai ɗaya da tsammani daga rahama da ke kafiri musulmi ko yana da don tambayi shi a jikin shi alhamdulillah alhali yana jin mai. daɗi kuma ko haka dukkan al'amuran mu kuma da ubin yayi wa ya mana albarka kuma yayi wa kasar Najeriya albarka kuma wa shugabannin mu jagoranci waɗanda za su zo su karfe su Allah ubin ya kamana irin zaɓin Allah mu sababi ne da ya zaɓi a kuma barwa Allah zaɓi ya kama masu adalci ka mana masu taimako mu kuma Allah ya sanya mu cikin masu kiyaye haƙƙi masu ba da haƙƙi masu kiyaye haƙƙi Allah sanya mu a ciki ya kama mana dukkan ayyukan mu da bana da tsayuwan da muka yi da kasuwancin da muka yi da sanya mu cikin ƴantattu Allah sanya mu cikin amsa wa addu'a Allah mana da ƴan uwanmu da suke daji a hannu waɗannan mutane kuma Allah tabbata zukatansu su gyara dawo na kirki su ba haka ba Allah da ya kawo su Allah mai kanci mana su ya rabbal na ya arhamar rahimin kuma da suka rasu da jikansu iyaye da kakanni Allah jikansu ya kafa da musu kyau da bakwancin su ya da aka haifa da wanda za a haifa da musu kyauta hatta mu maza da mata da zamanto waɗanda al'umma za su amfana da su ne sanya su jagorori na alkhairi ba na fusadi da barna ba ina kare mu da tarbiyyansu da imanin su duk inda suke da ubangiji ya haɗa mu a cikin aljannar firdausi tare ina ubangiji ya yi wa rayuwar mu barka da cikin da mana addu'a kuma muna cikin yi muku addu'a karanta da zama mu a ramadana din nan sun fi shi yanzu shi ta ila wajen gyara sahu ta ila wajen daidaita jama'a wajen sallah ko wata kwarewa ko wata doka da aka sa a nan kada a yi kaza aka yi kaza a kawatar da a kawatar can shahid an yi shi da maslaha an yi shi don matsala Allah Ubangiji ya haɗa mu da bamu na daga wata amma mu da su sai Allah Ubangiji ya fi ana wana atina fi dunya hasana wa fi akhirati hasana wa qina adhaban nar la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab salli wa sallim wa barik wa sallim ala abdika wa habibika على آله وصحبه رب العزة عما يصفون سلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين